الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إيدتي نيجريا هنا تفقوا طابع محرم 1437 نعدم ديلي يتفقوا شبيني يتفقوا أكتوبر 2015 كالندر ميلادية نعم mai katon mafari da katon littafin almanzu mafi baikoniyo am kami ca karatunan yawa gai daidai santun doci kuyoko ya mafari falalayen ilimi ilimi da amfani sarawi sai cin latu na gayyar fa'illahu lalzina amanu minkum na utul ilma darajat zai ja imani jimi ne yabo na tsoye ce lalatu ganin mai zai shi bai ilimi na tsoye ce biya daraja kama tsoye ci gan annahu la'ilaha ilaha walmala'ikatu wal ulul ilmi kaiman bilkist sai ci jiriki hadi zai waji ta da gaske na sai Allah to mala'ika yi majiri magan da zai ji sai ci lailin ya ci maku kin gangani bi gaskiya da adalci na sai ci gawa ma ya ha illal alimun ya ga na ji ya gabe da nan zai zai ji gane jin fahimta na sai zai ji bi ilimi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga man yuridillahu bi khairan faqihu fi din da na tsaye ci gai da alkhairi na tsaye cayu fahimta ya dini annabi sallallahu alaihi wasallam gai zaga jadile tun bata ba sai wuta mine ya tuna ji zamfani zuma jali wani ilmin yun tafa'u bi? ilimi ne za lugwa da ijo e za ci ma fe ji amfani duniyin zumu bonan ya bago ilimi da daraja sarawun ba ji amfani sarawun zai dai limi na bi zai dai limi a na ji limi a ce shiga kula hal na ladina ya'lamuna wal ya la ne. in ba zai ji dai limi na bi zai dai limi a na ga ji limi ngole istifamu na yin kariyo ya bugo ilimi da daraja sarauni ilimi da matsayi sarauni ilimi da amfani sarauni hatta to shigi na je ilimi na wanda fala ga shigi na je ilimi ana shigi na ya ilimi a ciya training na ege nan ngan wani amma shigi na je ilimi a ciya training na su kuma wan wani wake wa mushe da bago karatu wanda daraja sarawi matsala ya yi buru karatu ga guba a da ilmul gaya amma da ilmul ala ko ilimi ya gaya ngayi ilimi ya alkur'ani mana ilimi ilimi ilimi alkur'ani tafsiri ilimi hadisi wani yana nufi sa sallam gane ko don ga ilimi fikiwi ne ga wuce ilimi gaya a cikin ilimi al'ala ilmul ala ko ilimi al'ala ngai ilimi na ji wato tuli jiyo na ji waje amfani da yin wace da dai ilimul gaya ne ko laji ganewa bani gaya yana da wai waza na wikiyo esa gado kushin ko mai gaya amma alatu yi dabo na waje amfani biyo ki bai diyan nan kiji alatu wucin so konto ko katako da sauransu so ilimi na waje wace yogan babu kuntu a gajiyar babu na kaza gajiyar babu kaza gajiyar to do produce zai sa zuma goyo na wuce kiyo ilimul ala so under ilimul ala ga ilimin nawu sorfu balaga ilmul bayan ilmul ma'ani ilmul badi ilimin mustalawul hadisi ilimin kamar fikiya ko da sauransu ilimin na ji bai na bata kijiyo na ji ilmul ala ilmul ala gaji kiya ne katun ga iya ji zauna ne ne man gaba gaba zuwu. ko wani ya gane ko man a ladabi da wani gwaji ji makanta lami tuna mini yubo ezu jimbo soko ala lillahi dinul khalis ko wa ma umiru illa li abudu la mukhlisina lahu dina hunafa annabi sallallahu alaihi wasallam ga innamal a'malu binniyati sai su gaji kato bu a jaliya ya mu eh za ka zama kurani bare kai za ka zabi hadisi re kai za ka zabi fikiwe re kai za ka zabi akida re kai za ka zabi kaza re ina ga wai zo an gole wa shi bu aliyaye annabi alaihi sallam ga to yace man ashraka ma itaraktuhu wa shirkahu sanan ga la fami to yace ba ci na ku ci ji bu aliyaye ne ya bai ne wa fami ba ci ne bebe ni ladabi ji makanta amitu sunna ya nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ati'u Allah wa ati'u Rasul ya mtu sokwe melame tutuchu wa man yuti yuti'ir rasula faqad ata'a Allah na naga tutuchu ne zanami tutuchu ce ani da wannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ga Allah alqiyan ahadakum mutakiyan ala arikatihi yati al-amru min amriko ta ga bayana bayana ku kitabu Allah ala inna ma harama muslimin ma haram Allah ba ta ne zabi la mutu sunna ya nabi sallallahu alaihi wa sallam la yaji makan daga waje katun ya hadisi amma wai la mutu sunna yan na jiki yayin ugwaya bebe egi makarantar su daɗya tilka darul akhira na ji'alu halin lazina la yuridu na wuluwan fil ardi wala fasada emi alijanna wuce yi ji shiri ji kazeje latita tiyankin buwa mai ji bannanin annabi ga inna Allah wa ha ilayya an tawadu sai ki ji waya ne fe daga hatta la ji ba duk mala ba da yabo ce jin fari be ce dojo mu e ba ba ji makanta nga ji kimo nga le tuye mu mi ke ka tuye ga zakazan mi dai ne mi ga zakazan mi ya ce za zakazan yi na maji kazana wani yan naji kiya yan naji dai ya ezu na yi zakiya e ne zo ga mutiya wa ma wuti tu min ilimi ilmi illa qalila iza gashi shi so ji jini za kan zan uke ka zai game ya bago lobu ya tiye kan zan ba aibu ba ne yana da mini kibo ne da mini ya tawadu'o ta ji makanta mini tabiya ne wajibi nan wuje tabiya wa an ji husnul kuluk wajin tara wajen wayo wajen wa al'aura wajen ko da sauransu sai ji adalci wa gaje to a, lauto fike ji egi makantu dio su ye buna ni biga al hayaw min al iman egi makantu mulu fe da ga tiye na no min al iman ga shi go egi makanta wa za mu bebe egi makanta mu ke du ya gangani da yazo jiye da ya fatawa ya e ga ne ci masala ba mu ga dan iza laji eza laji to fahimta yan matsala mami su gada bugun waya fatawa in ne za ya wagun wuɗe yan na nan ga kai ga da kan ba ni ga wuɗe gaskiya ga abu ya bugo lugu ya zuɗe yan قل إنما حرم ربيع الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون يبقى من ذنبي وتقوى بودا يزوغا داجيني ونودي إلي موانا نعم. من الذي الأدب نكي وهذا جمع كان يدينا يزودي أولو الهمة يزودي همة لا تلي همة نبقى himma wai shi litafi wai lo makanta wai bakatu sha wai lami tukatu wai kukatu fiti wai la kuriji yana ɓata da mini yake bo himma wuci ko ga shi ga jeginan ɗayari na kumiyani ma hmm. waga ba tarju mai mako mako ko ne gwali ana wa joga yiye jiyan dorwa kaya gi makanta ila kun ya ƙoranar tazkirar tulfaz ya alimamu zahabi ko siyar alamun nubala ya alimamu zahabi ko tarihul islami wa mashayul alam ya alimamu zahabi ko albadru talibu biba hasini man ba da karni sabi'i ya alimamu shaukani littafin na ibenu tarjumin mazajin wawan ku biya wa yiririyo kai ka rihilatu fi na hadisi ya al-khatib al-baghdadi wa gada wale kiyo wale iri iri iri wala be be be ulu lima mane de manji ka ka ka ka ka yace ka tu jona bi ko ji gane ko ko da bila ga zanne dazan zanne dazan more than 6000 kilometers ga tu sabu ke jira mu yebo ibn manda shi da wannan ko da bila ga zanne ku a 51 million to na di ndoro imam mahmud nambali da wannan wadi abila ga ka si wadi hadisi 300,000 fito 200,000 doif 100,000 sayi imam al-bukhari shi dona wadi abila ga zanna wadi si not less than 500,000 fito al-imam muslim shi dona hmm kiji na zana uluwul himma ga ladiyon ko gane ko shurba ibn hajjaji be zan doci shi a gaggaye ci taraji ma ju asir so ko ji za wuce ji be ga ajabi a jadi sa ne muhammadu ba ta ki ji no uluwul himma zan doci aju zuzan wujja daga daga madina daga irakiyo da maka daga maka da babu da madina ibu hadisin yau ba ni suku ebogo wale ga gima kan taude ulul himma akhilan tanala ilma illa bi sittatin sa'umbi uka an majmu'iha bi bayani zaka'un e gima kan ta ajeli ma sai biye gusun ayi yema fari eyewo wa irsun ga me kiyan kodari kodari wasu barun biya kuriji wa bulgatu bai na lulo makanta ne wa irshadu ustazo ma ke dai man na sai gaidu wannan watuli zamanu ma ke lupa gukatu na miciyan na jigba na gaskiya wunga ya wuta ban malaje man yare shikenan waka ba ta ruji mai mai tuwoji a rogar zakan zuwa people like imamu nawawi a unfi a ta yin dare su yi fure ni wuji go wuta zanen fejin katu majalisa wajen mutuwa in fure ni wato ake minu yi na wajen ibn hajjar shi dana mu je mu tabbara ne a tsagiyar kamis bikin zuru ne la'asari wuji ɗan eh, irin na ji bayani ka kulo galle irin na yi sa hanki mai jiri na men da da sakuwa zuru ku jiki ko ji gane ko wale taraji mai manya hadisi ji energy wa jiki na energy wa kwe kwana nga dono abe ke oga ide hin ma wace ci taraji mu ci lina afi lema ma ki je badi udin rashidi zamanin ne muhammadu nasiruddin al-albani muhammad ibn ibrahim zamanin ne da man shi kakai wale ga man na jibayinu aji hudu be kai lo al ulama ul uzab ya abdul fata abu guda alula mawar zaɓe ya rufe ta abu guda yana fiya ga kawai ne man na ji da ka tuji a ci a wajen hannu nusa kwa kai da wucin mu wani ya zaune ne, ibi ta yi ya ji imamun nawa wuji jarun layi zama shari ji da man ji kakayi da bagowa ne gan kuku jikini uluwul himma ewu eh, gangani da ya ji makanta da ganci masu kun mini ya nugu ya ji makanta bi wani ya ji makanta ba sai ba fa'ida ya e kafe ya mun na ji a riga la ta kiran da minal marufi shay'an e kirki ga sai buwe makan wani muskana ji e bona ene yi ga ilimi na Wajen ga da shi shi wadda le da ba kin ba a ka kan ga shoya no wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'alakum as-sam'a wal absara wal afida e mabe yeje aje ne je ilimi na to je tupa la we we la we gbon la we bo fe di ki o lu je e ko ya access na wa fe la ji ga ni o ta fe jin karatu na e bo ga fe gba karatu e mo karatu no le da na fa it's like elie edu no to ti ti papa papa ah, edu na won chire ogbeni asaje edu na no ne chi to to nyina, na na ga chi nnaci nnaci nnaci nnaci wajen abin da ajin wa kuwa kan washe du to a ci laga karatu yau wajen nawo bai zane wajen sorfu bai zane wajen hadisi bai zane ciwa hadisi guba yin hadisi ni lozun hadisi guba kazanni su ji baiti ni su tashi na baiti ni an yi gata wasu wajen abin ya zamani abin wai ne kudoshi don gudu ce cuji guna wai sai su ja cin guya yi ɗaya eh, bogo a cinga zai ji karatu a daga man ramal ilma jumla za zahaba anhu jumla dan ga shi gumi zumla ka tuba ta kun bi lokacin nan katun haji kiyo za eh zahaba anhu jumla katun hadu da bai niyo amma ke jijin kara kara kara yi karai annabi sa sallallahu mutum a sai ga walakin kunu rabbaniyina ma kuntum tuallimuna min alkitabi wa bima kuntum tadrusuna wa la ya'murukum an tattakhidhu almalaikata wan nabiyina arbaban ayam sai kunu rabbaniyina aga alladhina yuallimuna sighara liilmi qabla kibariha ne je laka katun wuza daga katu ta canji kaji katun ci zane man wangina wajiga mudula karatu lauje daga littafi mu cikin boya ji makanta no daga titin gabu wancan egino be tun ga gba kuraga kai wallahi abdullahi mu qur'anu kai egun je gba qur'anu ba ni wajan wa ga saudi ba mo wajan kali a wudi ya gutu ta gwa gani yi e wuci masallaci bu fe shi alifun alifun ba on ba on ta wuci bejun wani kwanji ko yuce wuce na duk fiye tun faga halifin ba unta wani ana kun gabe jike in gabe wa da wace jiye na waje shida na ya bogo a tingaga karatu yo daidai ganci masu kun yaji makanta ga ga waji karatu yaji makanta wudoji karatu gangani bai manji jibrilu allah ba wa nabi da agba wu sahabi uji sahabi ga annabi sa sallam ju fe wa tayya ne we wa sura no min ya alquran wa a sha de la ilimi wu sahabi uji ko wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa la ilimi wa gan da yiki mai ashe zai ji katu ji da manyi kashe ga ga wa da jikatu go gili ta fi wanda aka lawa gaji. E wa ma fiye cin bici kun katun ba ma ɗaga wa cin bici ɗan ji makanta bi layu dai ne ga hirzul muktasara ce nan fannin do na ga ga waji karatu ci wani make sure wadda ke wadda matani kan wani likete na wadda ke nan na wun wadda ke nan yana na wadda ke wanda mini usulu cikin karatu jin ko laji ganewa wal'arifu na muradun isanu zai iya karatu yana ene waza ne kiyo alawa jumulu junje wa na amau anil ihsani zai mai na, an ne yake naluwa ko laji ganewa e cakatun bulugul marami ba e cakatun nail lautari ba e cakatun subulu salami ba e cakatun fikir sunna ba e cakatun alfiyatu ibn maliki ba e cakatun almuhalla ibn hazmi ba e cakatun sayil bukari ba annabi sa asalin tun mu'azu lo yaman nan annabi tun mu'azu lo yaman ga mafari fari naka tati kauman ala kitab wani ba jama'an da na shi ali kitabi nan eh mafar na wa kai lawa ne a layar ya ji kya da zai wajibu ta bi gaskiye na sai Allah ko a ga wuce soke wato la sallawa ta hadis ne lawo kara karayi karatu jo an na lawo zabe da ulumuji wato lawuru waga yaji katun a gaga ko ji hankali a littafi na manya lawuwanin wa go guta gutsun ga wa maga guta gutsun wuce na otu man lawuwanin ji wace ku fiti wace wajen wangi bayani wuce a yawa waga ya lugu za mu zai gana ga littafin jalla da su bai da ke tanu da shi wadajin ɗaba kibo wudi kanu ko wa yan doki da karatu yi zaga ku fiti ne da tasiri yiwu yi zaga jiki nan nga ku fiti ne wa jiki wa ji tasiri e kan egi zakan yi ji gani hamza walidi na na isha da sauransu gole ya zaji nan ko alaga hatin ya jimin sa min na ga jimin na gali le ta da ga jike ga piko a mamata aga ji rayuwa banci abu guke giya guwe ginin ka ga da ga jimin waci jimin na na tsohon majidamin wa jike yan wa zuki abu biya a jimin wuce wani a secondary language ga mata amma nuna tsohon daga foundation wani wa jike yan wọn batan a ti ya karatu yau waga waga wajen katun mulujin je a early stage ki matani na gaidiyar basic masailu ya fanni wuce na ude wa lawon ko fiti waga ude wa ku fiti ina da ke bata na wunde a sai safa sharagi ya kiyo eh eh wunde a sai safa like sharagi ya kiyo ya ilimin nan ya matani na na so ku fiti from the one da ana ko ji ne ko ya bugo karatu wallo karakara yi mafari wa fi wa mutunu jiji bani wa mutunu jina wa beji shiru. bani wa shiru shiruhu jijina wa beji kiyo wa beji hawashi now ila ga gan wajin like mustalahu alhadith wa ta bi almanzumatul bayquniyya just focus on mazumatul a page ni daga shi ko page guba lajin lozun lajin lozun lajin lozun wuji kiyo uku fiti waga wa wala jimbu wato wuji kiyo wato uku fiti un chaga kiyo kiyo wangi hmm. fa anta la khairin tabitu wa tusbihu yace alkhairi bo wai timon gamo ngabo ale ngamo timon so wale gan martani na gaga da wace wani ta da ji faruwa man daga man lawon ta bayanu ja wata shari'u jiya wangi kasu na jiga ki ba ta wace da je musu laula hadisi na waga to mas'ala doro ya biya to da bai koni yau na kayi wa bunun ya a ta bai tun ya bai koni ga kayan ringe ya ce wa da kamar leburo ne this is one of the systems ne laji karatu ne Ko bai koniya wa bai koniya ku fiki waje bai koniya na obeji nukmatul fikir waje nukmatul fikir na suka obeji iktisaru lumin hadisi ilimi nawo wa ta da al'aji rumiye wajen al'aji rumiya na obeji kiyo obeji mulhatul irab waje mulhatul irab na obeji katrun nada waje katrun nada na obeji alfiyo ibn maliki usulul fiqh misali wata bai kwal warakatu kwal musulmin musulmin musulmin ko zuwa zai zuwa cewa jin rozotun naziri wajen nasu munaziri ya ibn kudama ko similar books wale ga yan naji wani kiyo wani tasiri wuci ko ko karatun zan mai lugu wani o magaji um, karatu an yi wa gashe man na katuna ewa kibo usulu ya kyone wato yanayi lemu yanayi zungi fani wuce bayan daga wajen kiyo ga wada lenu amma wa gada ji katun fiti fitiyo lodi ya na ko matsalan da shiga da dubani da waga kiyo ga jiji ewa kibo you are not good fani wuce bo wajen rawuwa fiti fitiyo ko yi ji gane ko wato in yi santuna yi wa gan ili zai da gan kibo nan shabayanin E, shi dabo ya kaza katun ji waga ga kwadari ji maji kwadari katun wa jan kwadari yadda ciwo wa jin ko bai jan kalewa da katun cici mai wawo mai wa mota mai wannan mai wannan mai wannan ma go concentrate ya katun bai zuwa ko jan kalewa bai katun ya gbura mine ne kaza katun ji na zuga ta ne zuma mikiyan na jinaji fa ngwata ta yi ngwata yi musa ga manya ne har da bayan zanu mai miga shewa baga wa jiki an na lotu biya ni ne kaza ka tun jide no ngai wo usulubu ci karatu usul uslubu ni go logic at no ga jun ganin na misali ya zaga ga wanda ce katun caca bulugul maramu to ga kitabu tara bi kitabu salati ji da kyarwa fi kitabu zakatu wa ducici why da waga ta wata daga harba wani ji so kai wasu harba wani ji wata daga alakul mubini wa alakul mubini wan ji wa tuji, wa tiriji ji wa foji, ko wabe jan harba wani ji so fi kwayi su ki fitin nin ka ni wabe tun harba wani ojo soji na wunye hankali waga ji wani waje adi wajen dari biyu fito kan gabi adi rai kuma ce ko ta yi mun dorowa wadda gaji harba wanda zo fesha wanda tula kami wadda gaji wanda tula kami zo waga ga da bulugul marami waga bulugul marami ji eh, wada wai e bo na wada gumbi a disney ce bulugul marami wani wadi wanda toli an ne bugun wafe son wani ka yes yi mai dani yes yi mai dani amma wacce ka ce abuwa da ta fiyo za ta fiyo ka zai je ji katun boko ne wanda yake ne kata ka daji na sulbi primary na da kinan peji ni oko inga babu kashi peji ba ti a lababo wani hankali abcd kawai lo zai di wuce facebook ni ebo nga abcd lo zai di maji facebook ga fa ne ya takada na maji ni a takada takada wuro kila to manyan primary yi kama to makin yaji ya ji primary jo e kuka papa pebo tu to he 50 million baba oliwa en mu ga kita yen wo yaji ke wo progress wo lo egboro ama yen na be ni wo ku bojo ga tu tepe diga fi ma wo lagu mo ta ga daga ne wo lo mukan har a ja sa ji ta mu ne lo pe diga fi daga mu yaji gaskiya wa lo biya Johnson. a cin gani yan na magana sai da tudor tudor shi tsada shi tsada shi eh tsada doku Allah ya samu dace ta littafin almanzuma fi albaikoniya na yajina yawa ga yi lamitu littafin ga tane katul asariya mafi albaikoniya ya ali ibn hassan ibn ali ibn abdul alhalabi al'asari hafizahullahu wasaddadahu wa waffaqahu ne gi makantan ci ko min gi makantan ya hafizul waqti wa muhaddithul asri wa mujaddidul waqti a sheikh muhammad nasiruddin al-albani na ga ba ta tabbata ya Allah a salatu ya ce ci bi amin ciwin uluji tabbatu ya zana shakka lakiya bu gani bai jaya ci ga nabi muhammadu to za mu yi gangani bi sahabi shi na shiga aske ya kwajin wa ga sheba to pati to bai pati anan ƙunga na na ito bayan ta ciye littafi ne ga tali katula sariya na ko walu ya zai je baka tuna baya na ko baya na jike ya guba na ni na to bayan ebaci zo na ije buya su ko kami a cin to zumacin ago to ba ya yi littafin na ya ajin muraji'a bai gyara shi bai juta shi da su. Hmm. toba na ma zane zane publish na yi maktabat ibn jauzi Yan yi wuce kone ne ga alustaz sa'ad alfawazu samilina

comment na na jijiji ya littafin almazumatul bai koniya da hanafa kauna wanda ya guwo bai guni gwagali an mula umayya naiman wuce ko muhaddis ya zamanin na abi abdurrahman muhammadu nasiruddin al'albani na ga ce cuji rayuwa kwalu ta ce albarka da alkhairi Mm. amma ga bani albani a jihadi lan tuci gujun gafara mm. ga talikat na madani tubo ya do ciji unci ji gyara no ciji kuma ji ishara lo bayan do ciji kuma ji amfani gani biyu tuci gujun ga alkhairi mm-hmm. mun ya babe so kwe ta tunan wacin kuma zaɓe nan wuji ɓade ta yi to musulmi bai ne lo bayan limina ji amfani na ta tun kirki sai ci mu lugu ya tunai ga abu na yi lobo ta ceci mu mu ya be cikin be ceci ma zo ba yi, ceci mu luwa ili jihadi li tace imanu Allah ya tuyo na wewo mai gwaduwa na ba da kan nan ya abul harith al halaja al asari imana ali ibn abdul hamidi kin ya urudun bu e foguwaci ya zulqa'ada 1416 1416 wuce bayan da bayan da ya wuce

ya ga da ba mana inda ya shi beni ni ba ne to baye ta ka gole mukajjib ne mukajjib ne to baye ta cire ko laji ganewa ta a ji alhalabi da wani mukaddima ya to baye ba ci ne bukata da tabbata ya Allah bugi a salatu ya ce ci da ya mitin tabbata ya nabi Muhammad na da nabi zumubu ne to zami to sahabi jibainin ganne to bayan ba ce ni ta su ne ga taliqatul asariya ala al-manzumatul baykuniya na. ga uyayuye publish bana to bayan mafara azwaliyani na litafin na to na cin na da karbuwa bayan manjo to gi makanta ji maje ya sako kuma dai labari ke da republish ya littafi na kindoci mini ya je musulmi jo na ke algeria na ke misra na ke kindoci na na mai ji makanta je wa littafin na na wale gan wuci yarda yarda ni guci da hali na littafin wuci na cabayanaya ebo na littafi inun da mini littafi ma faru na kayan gashe ba nan na littafi mini littafi na jin kayan kan rayuwa wani littafin na dabu wato wancin bayani wani jike ya gogo ga lani nan ya bone tuja gaga shagala shi ma gagan uma umabe yu nazari jan da takiki kishiyan jiwa da ya gato wanda a jinga ran do bo amma shirin wuce ko dabon nan wuce ya littafi yanayi ga almazumatul baikoniya nan daga tanwirin afidati zakiya shirin almazumatul baikoniya ga shirin wucin shirin wucin mm, mm, ba sarawi ma na wuce bayani da ba sarawi na mai istidraka tun da ci na shi wa faman na ka albaikoniya nan kowa cigbon wuce jinkunan ga littafin na wa bebe ko? dole hmm. hmm. ga littafin na wa bebe ko? Hmm. da zamanin na na musulmi shi ya ji e karatun sarauni e ya ƙi addini ya e ci addini ma ga ce ba tsakani ba an yi jona ya ba bai sakwai sai ci wuyi ba na da ka gana mulai kwai goru wuyi alai mukaddima ya ba ci ngaji kiyo nga dɔɔnɔ mukaddima ya tɔba ya mafari ko hmm. ga ya bi bata tabbata Allah ya ji bo yi mai wata mako bi mai ba gafara gani bi yi mai ba sali ba tsaye da shari ya ci ta cin bo kai da tun da biyan yi shi zan tsaye shiga uba nan zan da yiwa zan na maga abin zan da ubawa mi jirike da da zai zaji buta bi gaske na sai Allah goja da na gafu na. maji ke da annabi muhammad wuce ya ce ciye batu ciwi na zuman nan lalle ilimi hadisi ilimi yo na udamini ya tuna daga watson balo ba ce ci daga ya nuna can waje wato a caga ilimi hadisi a dafa layirin na na ilimi hadisi magana ji bayani ya kuna annabi sa sallama ya bi na annabi gai zai dai daraja ga tsakani annabawa shi wani gama ya da shi ya tuce bayani bu ilimi hadisi ilimi ya hadisi ungwake wani so in that's a stage by stage ma na revolution ilimi wuce ko har tu babu ne ilimin na ya ji kiyo eh ya tumayi na wani wa ga wobe iri stages na ilimi ya hadisi da gwagana gwagajin gbalita fi daga buhosun fi tarihi sunatul musharrafa na ya dr akram diyal umari wà lábẹ́ stage by stage jẹ́mi nùfẹ́ di kína nùfẹ́ dáadáa century kama nínú ìbò littafin almazu matulbai kò ní àdábò na littafin na wọ́n àpẹẹrí un jíkì ní outstanding ko nazumu umma ibaru ma mẹ́màrẹ́kẹ́mí na fútójì na umma yìnbá lẹ́fẹ̀ẹ́ zújì ma òkè fún inda gwade sashe manya hadisi ji mini zai ji sharayu na ko? ko? to mini zai ji na kade da nan wace littafin almanzu matul bai koni wani ajin hacin gaga ade zai ji yiwu na zumu ji na ko? mana ade zai ji jikina zai ji gyara da nan wace ji wani a cikin tartibu wangi mini abu a doktora a ta rabu guda na shi a gaji masu hatu zikin islami yau za su lakafin alkoiti wani ko a da littafin da shi daure tirasul bai koniya ya na shawi wadda tirasul bai koniya wuce littafin da ke na bai koniya idanun bai koniya ga shi ba jikin na shi ba yi zore amma da bai ci ni guba ni guba ni wace ci bai ni wani jiki no nu ya refresh nan kawai ebo kibo ebo tama ebo wato ma ne ebo amfani ni ta ci jiki yo rugumi wa do ga dai ne ga makasidu talifi samaniya ne manufa kike za da ce lakali tafi ni manufa ne e na lakali tafi no ina ga din litafin do ciwo mu doga litafin ne ge sarawi umajan ku aluma ne wajan fa na so shi muyi yo amma e kaza jimbo adega kaza ya jimbo gbani that's all ngo je wuce na jina ko ula ku ga to nan mi lu ko e bali ta fi da amfani gumi people benefit from it wuji sunne waza wuji vijun we waza e da jade ba wu e da jade azun jahili cho an tuba wa nabi eh di di lugwa ne waza ne gado no ngoto ma waga wala litafi no yugu ba, mana wala yu republish ko ya ji makanta shi yabo na nuska mana kofi na jadinin ungaga hmm. republish yi yuna market na sun ce daga amma ba na ji kuskure ko istidra kun go ci ga dana ngu ji kiyo wuya jin bayani ba go ebogo umaga kun ba su kun istidra kun na doctor abdul sattar abu gudda ni ji na wa ji kiyo ngulabi kun ji abdul fatai, abu gudda gare ebo bi aga ji kiyo bo bi aga giye mu ngato na mawuya yi republish na wa sharayi ta je ta yi lokaci jinku ya technology ya manya hadisi na muga tuye nan ko mm. ngawa na gani ako mm. ebo ga wale gan bayan na manji na nga dana ta e ga yi gorobe itiligi da tarjuma ya man na kalitafi na man na kalita fi al-mazumatul baikoniya ne sun ga sheikh muhammad man na kalita baikoniya ya ga sheikh taha ibn muhammad ibn futuh al-baikoni man kwaya hadisi hadisi mu ke yi biyo wujin rayuwa kani 1080 after hijira nan. wai manya hadisu mage manya usulu kuma kalita fi ne ga fathul qadir al-mughis da ta ilimi hadisu Littafin nan ma iya gwaga idan ba da gbanin ne wani da tokyo wani da tokyo amma sashen manya hadisu je ke tuye dai kai dai manna ga albaikoni nan mana manna ka almazumatu baikoniya nan e yi dan wanda ga sunnu ga umar ibn muhammadu nan amma manna ga su ka hala nan un ga sunnu uyi faha amma azilkili un fe ga un ga sunnu umar kwata ha wallawa alam sharhi na jajiya littafiyan almanzu matulubai koniya ne wale gan izade ga tuwangi gelo ko jiya na ko coci ma albarka da rayuwa coci ma albarka da ya tunci nulonin wunji hankali a suna mando ci gashi ya bata yana mawale ya tumbo na wa gutu fiye jini da gafi yan kashi mm. da hangi bata ma fiye jikiyar a sai ji amfani biyu sai e ci dogi ya da den da yi kuli ta fiye almanzu mata bai koni a fiti ijonin yi ta fiye almanzu mata bai koni a nan to na je sai e zu ga hatin janin wanga shi ba tsaron tsakanin manjo bai ji makanta shi ebo ebo e tsandoci e na ji da ni ta fiye wuce wani manji majo shirai ji kakayi ali alhalabi ga mi shara yi wuna jinwule na a da shari'a nukbatun na ba'ade ne ga sharku nukbatun na bahaniya nan ya sheik muhammad ibn khalifa na bahani na publish 1345 misra wani ya ba ci ake da sharhun zurkani ya sheik muhammad zurkani na publish 1345 mutu ba wata lazari yayin misra gabi nan ta tashi ake da matuba ake da hashi ake da mai gan ya hashiyatul a lashar sharhi zurkani ma'ana wuce ji sharai ji a sharai zurkani hmm. ya shekha kafiya al ajhuri sharai ga ya albaiko hmm. ne ga wancan imam A da litafi ne ga sahalu al musahal ya shekh yusuf a shekh saifur rahman ahmad na to bayan daru dawayen indiya hmm. shirin ya gutu shi ake da sharhi ne ga takriratu saniya ya sheik hassan muhammad al ya gutu an ci ake da shirhul gamrawi ko maktutuyo da maktaba library ya jami'a umar kuroi maka ake da sharhi ne ga sharhu abdullahi dini na auto publish makin ya halabu ake da sharhin azharatu zahratu samiyya ya sheikh Khalid Khalid aljazmati majalla almaqtutat maqtutat al ake ya gutuwani ci ake da sharhin al-bahjatul ya sheikh Mahmud Nashaba na publish 1328 na. a yaguwaci ake da sharhi na yigan al-urujun sharhi manzumatul baiquni na, ya al-allama Siddiq Hassan Khani na al-muhaddith mubarak forin tuye mukaddimatu fatul ahwazi wannan ya guwa ni ci a da sharhul badiri ya jinyati alajuri ke tuye hashiya hunto mun ce da sharhul hamawi na alajuri ke tuye hashiyu babe nan ce da sharhin ya muhammad ibn usman almergani khairu khairuddin zirkili mutattuwe al-alamu ya guwa guni ci a da sharhin ibn ma'dan na alkitani tuye alfarsu mustatraf wannan ya goya jiki hade sharhin albaltani na saifu rahman ahmad nke tuye don sharhi wannan mai fashiyar sharhi na shi ali alhalabi wajen kina hmm. na gubiyayi wuce ɗora sharhi mai kwata bai koli a raji wani na for the past 20 eh, something years donare daga zamani wuce da gbani be a da shiru wuro ne jaji na wala mini shiru wuro shi yoga bo kiyo a talikat lasari ala al halabi da dan ko a sheikh muhammad ibn salih al usaymin mun sharan yau to mun ko abdul karim al khudair mun take ji bai koni ya mun a shi amma hidda ba ka ka ka ka ka ka ka ya ji kiyo a ji shiru gujali tafiyan al manzumatu al baykoniya Nga jẹ́ ọ̀nà kú ga nnaji wọ́n sáṣiyàn ga nnaji dé wùnyẹ́ na fan wọ́n ci pé nínú ṣẹlẹ̀ nnaji na? bẹ̀ kò ní àjọ dabo nnaji wọ́n jù kí àná yán nnaji wọ́n lè yá náà ndó tí o dabo kí káàkiri aláàríkí aláàpọ̀bíṣin wọn fi kí wọ́n fi láìbírárì wọ́n ci kó wọ́n ci kó yọ da europe wato kin da ciyo ko mm. apart from that ilimi ya hadisi wale ga littafi da bane shi ilimi da ya mustalawul hadisi hmm. na wuwa terminology ya manya hadisi ji be terms na shi ya use ne na littafi da bane a gari laya da gari laya da kagbe ta yi ya tiyan tamu wuce shi bonin hmm. أدى المحادث الفاصل بين الراوي والواعي يا رامه المزين يدم يتعف مفانا يا كان كفني وشونا معرفة علوم الحديث يا أبو عبد الله الحاكم يتعف وشكو وشكي المستخرج على معرفة علوم الحديث يا أبو نعيم الأصبحاني تعف وشكو وشكي إلمي فن يمس الأول الحديث بو الكفاية في علم الرواية الخطيب البغدادي لذلك متكون شكي لذلك اللي مية مستلو لهذه السبوة الجانو لأخلاك الراوي وآداب السامي يا الخطيب البغدادي لذلك متكون شكي اللي مية مستلو لهذه السبوة alhatibul baga daji ma in kai yi sarawi to na da bigi makanta to na da biyan man to rila ya ciyan to na buladis ma na ya ciyan katon hadisi jin wuce katon sharafu a sabu hadisi daraje zai je ji katon hadisi na ɓata kiyo wato da kyar fanya hadisi kalitati on data nan. Ngamala zai bi biyu su magoyi na suku littafin al-khatib al-baghdadi na gadi ke unga abu da opunyo adi al-ilmau ila ma'rifat usul riwaya al-qadi iyad ko amma ka kuna al-imamu ibn salah umbe umfe be shi zuwa da al-hadith fi dimashq wona umbiya littafin al-khatib al-baghdadi ne ba ta ku da waje ku ci du study wuce shi ya frat ya frat ya frat don wadda waje wuce duk yau wuce compile fi littafin yau ko littafin mutane ko da na ce yi ga ulumul hadis ulumul hadis wuce ga yi yi gan mukaddimatu ibn salawa ko laji ganewa so wuce fe luwuz yau wuce fe lawu e ji makanta wuce to ulumul hadis ne ibn salawa wuce nga imamu annawawi bai jikiyar in bai summarize zo a sai yi samari ya limamu na ga takribu wa taifir ko shi ma alfajin nan bashir nazir wuce ya ce kibo ilimiya hadiso gabi ibn kathir mutu ke biye na ulumul hadis ne ibn salah wuce ngu jikiyo ngu la wuce jikiyo wuce summarize to sun usumaraizu na suku wuce yau ga iktisaru ulumil hadis ko laji ganewa um, al-imamu suyuti at-taqribu ya al-imamu nawawi wuce nun jiki nan nun ji summary fo gan nun summarize fo gan al-imamu suyuti chula wuce yi imamu nawawi alhafizu zainuddin al-iraki al-iraki majin al-iraki jimantitan ilimi hadisi ba al-iraki na kina suku al-iraki fe dalalita fiye ziyo eh ibn sala wuce kun fe juloni kun fe jukiyo dubu ko ji gane ko kun ce ga durar fi ilmi asar. يقول علي بن يقول راجي عفو ربه كونو علي بن حسين الأثري نغو نغو نتصنو كيوا شاء ألف أجوز وشاء ألف يتو يبون mana littafi ibn sala wace ku ci dikiyo mu ci jeloni mu ci diye sidraka tun da ciyu da sauransu littafi mu ci na alimamu alim al-hafiz al alfiyatu aljatu ya limamu alhafizu liraki unga alhafizu sahawi den Allah wuci shirayo sahawi bi yan shirai ne kuma ce shirai ya sahawi na fatul mujiz ko laji ganewa alimamu suyuti ya dede nan alimamu suyuti o soma wuce feke ka kiyo alfiye wuce ma odo alfiye iraki shudwani ko laji ganewa etiyan the same ilimi àdíso yẹ gbátàwà ibùn sọ́lá gẹ́rì láàyè yẹn na fi yíò tí kádà án na sukun ahmad muhammad shakir ti dé bí ẹzùn magwé wọn ti di ṣẹlẹ yẹn alimamu a fi jíga ibn hajar wọn ti bẹ kákíyọ kami nukbatul fikri wani nukbatul fikri littafin ni mini ilimin musu laula diso na zikanin na ibn hajar nkanin adi a taqyid wal yana uji comment da gyare-gyare da sauransu ya ibn salabinin bata ilimi ne ya fi jikin na fi sakuleti zo zuma gwai gaji na zuku a ci bege jamalu dinin kasimi wacce bai kali ta fiye kawaidu ta hadis ko ji gane ko alibin muhammad alibin adam alatiyofi alharabi mutu da sharahi na ji aya ko sharahi na wuji alfiyatu liraki na don ka alfiyatu su yi tuji sharahi wa mujallabi huni a ga ala da sharahi na ji ne yabo gabatar jimuna wale ganin wato mai dai jiki a dai jigi mai fi ilimin nan amma at the same time a da littafi don wani alfiyatu suyuti eniyo ko alfiyatu liraki eniyo almanzumatul baikoniya eniyo tirazul baikoniya nashawi eniyo a cin ga al'amiru sana'ani alamiru sanani ya yaman sai ce guri uju gafar mana mayan su bulu salam ka kunu bugan gani bilita su ne ga nukubatul fikri ibn hajar yi nan wani nukubatul fikri ibn ajari la, mutu ya dani da na dai agba karatu su biyo wa nan agba ni to ko mun shi na suku mu ce yi ba mu ga kasbu sukar fi nazmi nukubatul fikir. ko ji gane ko mutu ibn hajar ma nukbatu fikir wuce nun kada na suku mu jutiyo mu bai jin sharai a ce sharai wuce ganu tun nazar sharai ya nukbatu fikir a sheikh muhammad ibn salih usaimin zamanin na mazuku wuce la sharhi ya nuzatu nazar ibn hajar wuce wuce ya sharai wa rojin kure to ba ta zane da cewa no ilimin na je irai da ɗin waye ngam a abdulrazak labad no abdulmusin labad aka musa laula hadisi ko ya ka kuna fe da daure jami'ar islamiyya yi zanen ya ci ilimin na gaba a shek muhammad bin salih husaini al-mahadi ilmi Awabe awadu usaimini sila syllabus ya wuce kalita ya al-usul min ilmi al-usul ya ji secondary ji in usul fiqi wuce kalita ta ce ga mustalahu al-hadisi ya ji secondary ga as part of their muqarrar ba ta wani kiyo ba yake a ga Sheikh Hafiz ibn Ahmad al-Hakami un ka asubul sawiya pẹpẹ ti kíbo eh, tọ̀sún jẹ́ mọ́ ilì mi náà jígẹ́ jíkí ọ ǹgẹ́ ètùsù ní hmm, ọ̀gá jíkí mọ́ ǹgá bí o chí alìṣìbílì mùsọ́kẹ́ kálítà mọ́ gara ní sọ iwu ẹtí kíbo ilì mi ní ǹgá bí chí mọ́ alhajjúriyar yamani mo ti ṣẹ́rẹ́ yìí ní àgbẹ̀kò níyà alhajuri bai man uke ji shari'a yake bai uke ji shari'a ni tashin garami sahihun odo azura zakla no odo manna abu karim al-khudair mun take ji kima mun take ya da sauransu a cikin mai da yake ji ilimin na wahidan ba da wahidi bayi wahidan ba da wahidi wahidan ba da wahidi ko ta ji Najeriya ganin wasu kuma hana jafar sai ci gudun gafara in ba ni ta fiye almazu mutu bai koni a da ka sai ci kashin ilafe jiyo bauchi buji wani dr ibrahim bisina ibrahim bisina ya gafe jiki a gafe jibai ti jama na jafaru Hmm? ko ne don ko ka ku ma jafa ke wuna yi ke a jira ke jibo to ma ne gobe ne ji mukan da yawa suka wani na aje mun ji ma mala albani so ba ma baikoniya da baikoniya ko university fikri da sauransu a ce a gaman ya gidi bude kara kara kara kara kara kara kowa ne ya iya ko yi gana ko da bugu na benin wai kiyo na yi introduction na yajin ya katuna bi iznillahi wa bi haulillahi wa kuwati yigboro gboro ya da jikiyo yi ga tigacha ya da cha karatu proper proper kashin ila ahamiyatul isnadi li biyu zuni da yazo ke lele no eh jikini bi yazo wanda ga yanya nga wa biye jan just get it yanyoyin ta subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta hmm. astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh